eh wanda aka haifa ta hanyar zina zai ci mm. gado amma na uwarsa mm-hmm. uwarsa kawai ita ce ke da gadonta amma ubansa bai da gado domin bai da uba a musulunci mm. alwaladu lil firash walil ahir hajar mm. saboda aka ɗa na wanda aka zauna ne aka kulla aure aka ba da sadaki aka shafa fatiha saboda haka wanda shi aka same shi kawai a sama ba wani abin nan to bai da gadon bai da gadon uban wanda shi ya mata zina wanda ba ubansa ba ne a zahiri shi ma uban ba zai gaje shi ba mm. amma zai gaji uwarsa yawwa saboda haka in ma ya karbe shi mm. ya ce ya karbe shi da yake yanzu a kotu yanzu in aka je in ya ce gashi ɗansa ne na sai a ce an bashi mm. to ko da kotun yanzu ta bashi a musulunci to shi ba ɗansa ba ne ko da ya rike shi ya sa shi a makaranta ya komai amma zai iya mishi kyauta zai iya bashi kyauta zai iya mishi wasu abubuwa amma gado dai da Allah ya raba daga fauka saba samawat aka ce le zakar misal hadul hmm. unsayi ba shi da wannan raba. Hmm. wani zai ce ko da eh, idan ya zama to bai da kowa yaron hmm. shi kaɗai ne wanda eh, shi wannan mahaifin nashi ta hanyar zina ko da bai da ai shi ma ba kowa bane za a yi da dukiya shi ma ba kowa bane ai shi ma ba kowa bane ka fahimta shi wannan da ya yi zina da uwar aka haife shi shi ma kamar ba da shi da babu duk ɗaya ne shi da dutse duk suke saboda haka dukiyar sai aka yi ta baitulmal ina akwai baitulmal a lokacin in babu kuma shi kenan yadda take haka ta amma dai gado dai da sunan gado ba zai ci ba yawwa haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa